shirin duka mu fada votre émission hebdomadaire destinée à toute la jeunesse nigérienne Kunatara tare da Amina Kuta kullum Rabi Meikano. Dans cette euh, fada, on parle de tout ce qui touche les jeunes. Aujourd'hui, nous parlons d'un tabac aromatisé. To ga wanda basu gane ba zan yi zancen shisha Koko ko nargile a kan Larabawa suke ce mata. Da dai sai dai mu ta cikin filmomin Larabawa irin wannan sun zamna suna shan su. To amma yanzu dai akwai farorin da batta yawa ne a dora su babu shisha. To yanzu hirar wannan zamu yi tare da matasa shi yasa gaito su a nan ga Plus Wifi les jeunes, ils sont bien ici. Il y a des petits groupes qui se forment, des groupes un peu partout. Là, à quelques mètres de moi, un groupe même qui est collé à sa chicha, qui ne veut pas se séparer de sa chicha. <laughs> Nous sommes avec Monsieur Bawa d'un jumeau. Il est point focal technique lutte anti-tabac. Monsieur Bawa, vous allez bien ah, Ça va bien, je vais bien. Nous avons Farida Boubaka, une jeune fille. Farida, ça va bien Ça va bien. Tu es à la FADA aujourd'hui oh, oui, oui. Avec nous, Mohamed Souley, il est de l'AGEB, l'association des jeunes pour l'éducation et le bien-être. Ça va ça va, bien? Dans cette fois-là, nous aurons un reportage de la musique et la chronique d'Olivier, le geek le plus fun de l'équipe. On adore ces chroniques. interdite dans les lieux publics à Niamey depuis 2015 l'importation, la vente da shanta duka an hana inda dai a ce mutane suke taruwa suke zama kuma a maraɗi su kuma can tun 2017 aka hana wannan shaye-shayen shishakin. To kai tun da dai abun an daɗe da hana shi kuma har yanzu akwai waɗanda sun gaza sun gaza nisa da ita kai akwai farodin da in babu ita hira hirar ma ba ta daɗi. Samari da mata da yawa da dama ba su zama su hira da abokansu in ba wannan shisha tana tare da su ba. Nous en saurons plus sur ce tabac dans ce reportage de Taman Ahmed. La chicha ou narguilé est une consommation traditionnelle du tabac dans les pays arabes. Importée au Niger par les jeunes exodants, la consommation de la chicha prend de l'ampleur dans la communauté nigérienne et expose la jeunesse à de nombreux dangers sanitaires. Rachid Hamza, aide nacro de la chicha à Tripoli, à Libye, évacué d'urgence au Niger suite à une maladie causée par la chicha. Si je reviens du travail, il n'y a rien qui puisse me préoccuper autre que la prise de chicha. Manger et boire ne me préoccupe guère. Je fais trois prises et plus par jour. Mais quand je fus sommé, à un certain temps, si je reviens du boulot, c'est comme des boules que je sens dans mon ventre. Cela m'a affaibli et je suis tombé malade, puis évacué au pays. Il a fallu une intervention surgicale pour que je retrouve ma santé. Après son hospitalisation à Tawa et sauvé des justesses d'une maladie causée par la consommation de chicha, les jeunes Hamza décide de ne plus consommer les narguilés. Il alerte également les jeunes qui consomment encore ces produits. L'appel que je lance aux jeunes qui m'écoutent, c'est de renoncer à cette pratique, car moi j'ai vu ce que cela a failli me coûter. Et même si je retourne à mon exode, je ne vais plus y reprendre de nouveau. Nuisible à la santé, la chicha peut provoquer plusieurs types de maladies graves chez les consommateurs. Docteur Soumana Alfouzazi. Si la personne est asthmatique, ça complique son asthme. Il y a aussi les risques de cancer du poumon, des lèvres. En dehors de ces risques de cancer, il y a également les risques des hépatites. La chicha expose aussi tous ceux qui sont autour, même s'ils ne sont pas fumeurs, ils sont à risque parce qu'il y a le tabagisme passif qui est là, qui les met à risque. Tout ce que je viens de dire, c'est les effets de la chicha, mais les jeunes ne le savent pas. Ottawa, l'une des régions du Niger, pourvoyeuse des jeunes candidats à l'exode, les autorités ont interdit la consommation et l'importation de chicha. Aboubakar Alio, le secrétaire général de la ville de La consommation de chicha ne fait que accentuer eh, le chômage euh, des jeunes et la délinquance. Nous avons pris euh, un arrêté qui permet à la police de mettre la main sur tous les consommateurs et les vendeurs de chicha. Une recherche publiée dans la revue Tobacco Control a relevé que les narguilés dégagent deux fois plus de particules fines de subsistance qui s'est fixé dans les entrailles du poumon. Toujours, selon les experts qui ont mené cette recherche, la chicha est deux fois plus dangereuse que la cigarette. Il était dans notre quartier, c'est un ami d'enfance, c'est un exodant, il part à Libye. Libye, il revient. Mais il peut des cabou cabou. C'est un taxi. C'est un ami depuis d'enfance. Kama an ka kama shi likita wannan. To, sai bayan normal a tâche de quoi na chicha. De shisha, chicha. De shisha, chicha. D'où il y a zo shi ta ya ɗora shisha. Bai da aikin komi sai shan shisha. Shi wannan maharin shi ne ma fa de quoi ya koma chicha. Si Shi yana iya tashi da kwana bai karya ba sai ya aza shisha ya sha. Da yiwa ya ya ta yi aiki cikin rana kabu kabu wannan ya sai abinci ya gaza ci sai ya sha shisha ya mana mu ji kai ku ya mun sunanka shi ma fel ibrahim abdu dan mu to ya mun shi wannan shisha kace abinci take sa ka ci tana kara apeti apeti ne yana ba mu ni apeti ne yana ba ni tunda ni in na tashi in na wanki da nuna in ban sha shisha ban ban yi ki ba ma kamar ya cin abinci abun naka ba na wasa bane ah, lalle haka nan ne ma monsieur bawa lutte anti tabac uh-huh. vous avez écouté ce reportage vous avez écouté ces jeunes mm-hmm. qui expriment leur uh-huh. penchant qui expriment leur dépendance uh-huh, à la chicha mm-hmm. ok bon et nous venons effectivement de, suivre euh, un reportage par rapport au, reportage qui vient de, de passer et en fait je ne ferai que euh, corroborer c'est ce que le docteur Alfazazi a dit. En réalité, eh, le tabac, d'abord, il est indépendant. Vous savez, eh, parmi les 4000 substances ou plus, on parle même de 7000 substances toxiques dans la fumée de tabac. Et, eh, parmi les 4000 substances, il y a la nicotine et le goudron. Et la nicotine, elle est responsable de la dépendance. Quand tu entends Ibrahim dire que... Oui, c'est cela la dépendance. Mm. wato idan ka fara shan taba wannan nicotine din da ake cewa wannan mm. sanadari da ke cikin hayakin taba mm. wato daga inda ka ja taba hayaki ya shiga cikin bakin kika eh, bakwai ya isa wannan hayakin zai kai ma kwalwarka in kika lura duk wanda ya fara shan taba in ya shiga ne daga inda ya fara shan sai ya yi tari gani kenan jikin shi bai yarda da wannan abu eh, an samu shi abin bai yarda da shi ba kwalwa sai ta yi magana sai jiki ya maido abin mm. wannan in gani ko to idan ana yi ana yi wannan kwalwa taka kin san kamar gidaje ne kwalwa da ita ce ke kwamandan komi a cikin jiki mm. sai kwalwa ta da kake iya ka ka kai shi ka maido shi kai komi da komi to mashayin taba eh, yau da gobe yau da gobe yana sha sai wannan kwalwa sai ta gyara wuri inda dole a cikin aikin ta ne yau da kullum sai an sha wannan abin Muhammad Sule da lafiyar safa kana lafiya lafiya kalau nake to Muhammad Sule ka wasu matasa da suka ce su abinci ma kawai ba sa iya ci in ba sai sun sha wannan shisha ba yo ni dai da hokon zance ni na zama shanta ita shisha abu ne wanda bai daɗe da isowa ba abu ne da sabo ne gare mu to mu matasa mu abun da muka saga hankali tun da shi abu an ka ce in dai ka sashi cikin hankalinka ko sai psychologic abu ne da sai ya bi kwakwalwarka. da zarar idan ka ce wannan haka ne to dai sai ya bi ka su sukan nuhi cewa abu ne da apeti yake bada yana bada kwarin cin abinci ne alhali su basu sani ba dan basu da abin hidi ne dan shi ne suka ce a komi da an kazance sai su ce abinci yaka bada da karhin cin abinci alhali ba haka ne ba turawa an gwadi likitoci ma in kun ana gayi mutane duk ana gani adadin mutane da masassara cuta wannan na shan shisha ta ka kamu duk ana gari amma mutane hal iyo kullun sha suke kullun ci gaba suke suna shan shisha alhali abu ne daga halaka mutum gaskiya Est-ce qu'il y a un consommateur de chicha qui va me parler? Bien sûr. Maintenant, De nos générations, on ne peut pas interdire la chicha au Niger. Parce que c'est à l'extérieur même qu'on doit interdire ça. Si on a interdit ça là-bas, ça ne rentre même pas dans le pays. Hmm. Donc si ça vous allez consommer. Oui. Toi, tu peux pas arrêter. Si ça rentre, on peut consommer. Mais maintenant, toi, tu es une jeune fille. Toi, tu peux pas fumer, mais tu peux prendre la chicha. Selon toi, pourquoi La chicha, c'est plus classe. Euh, ou que ou tu es devenu même accro. Tu peux pas arrêter. non, Non, non. Non, non. La chicha, là, c'est plus classe que même euh, la cigarette. Parce qu'une fille qui boit la cigarette là, on le regarde comment Et puis la chicha, si tu restes à la maison, tu prends ça, ça c'est mieux. C'est la même fumée, la fumée égale la fumée. Non, non, non, non, non, c'est différent. Non, c'est Est-ce que Non, non, non, non, non, non, ça jamais moi je prends la chicha seulement. Moi chataba la de tête. tu en Oui. oui in bai sha ta ba ciwon kai ke wi wi ta wani ya gaya min shi kuma na mai jahulla gaya min sunanka ma shi shisha Allah. menna wallahi wallahi ma moi menna ma vie c'est shisha Allah. même devant bon c'est bon de wallahi je peux boire mon shisha wallahi tranquille même à la maison ils ont tout fait même moi j'ai fait tout wallahi je peux pas arrêter shisha wallahi parce que shisha <laughs> to kamar ku gane a wannan fara muna tare da matasa de ma chicha, de wanda ba Chicha. cette émission vous intéresse vous voulez poser des questions envoyez jeune au 80 06 88 à 54 dans la fada on va se détendre avec de la bonne musique même si on est entouré de d'amateurs de chicha, vous nous excusez hein. ici il n'y a pas la chicha, ici il y a la musique on écoute Katika de Nevi Kenzo Katika Katika Katika Katika Katika kibao kata kinyonga mfukoni na mavumba lungu ndichi lina sunta eh. yani bobobobobo oh, oh, oh, bo, bo, bo. kana niko shagaro oh, oh, oh, yani nasimama dededede kakitingisha wowowowowowo katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika katika yani katoto kami kako nindindi kamekazika ningindingi nyuma mbwi kako mbwimbwimbwi kana misifa shangindingi likavizya kitambo ah kabisa chambo kapakia na mgando kajegeje karambo kana michezo ngomani sindi mbali zombe nami nampatia zabwani muogo aja ng'ombe yani eh, eh, eh, eh, eh. kana nikoshaga ro oh, oh, oh. pagana simama dedededede kakitingisha wo, wo, wo, wo, wo. boya oh, natembea yani siwezi kutembea nachechemea, yani hadi nalegea katika maumivu na ugulia mwiba ukizama na hisi mateso utamu na ng'ang'ania ndizi kwa nyama napata mchecheto, na kuna nazi kwa jo na unga mchuzi wa soto uno la rosti rojorojo, mikunjo flani wa jo kibao kata teteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, huwezi pata we mpaka usimame, aichagui mwembamba mnene, nikalaze kwa bedi kitanda, nikachezeshe samba, nakalivona bodi kinanda Sepe. Shughuli zimenibamba Retour à la fada où nous parlons avec les jeunes euh, sur la consommation de la chicha Donc, shaye un chicha comment a dana gaici kone fada akwai wanda suke so, akwai wanda suka ce haram, akwai wanda suka ce hera shisha. In babu shisha abinci ma ba a ci. Kai akwai wanda ce shi rayuwar shi ma duka hera shisha. Kawai a hera shisha shi rayuwar shi ma ta tsaya. Donc, dans cette fada, nous sommes avec euh, monsieur Bawa Jimo. Il est point focal euh, technique lutte anti-tabac. yanzu zan yi zance bisa kan wasu abubuwa da ake gai sai a ce wai shisha ba ta ba bace sai a ce shisha ba ta ba bace ku ba mu karin bayani bisa wannan abin da gaskiya ne shisha ba ta ba bace ba gaskiya bane ba aha da mi aka yi shisha ai da taba ne ake yin shi bambancin ta da sigari waccan wannan abubuwa wanda suke da dan kamshi kamshin nan mm. shine bambancin ta da taba gani kuma matsalar eh, shisha inda take kamar yadda wannan ya ce na eh, association wannan wato idan kai awa guda kana shan taba eh, shisha wato kamar ka sha adadin taba 100 zuwa taba 200 a gani to idan kai awa guda kana jan wannan shisha eh kamar ka sha taba wannan tiyo na abu ne kamar ka sha <clears throat> karan taba 100 zuwa 200 to kun ji abin da ya ce eh kuma ina sai kina sai in yi karin bayani kun san menene yasa mm. eh kun san har ka al'amarin shan taba mutane suna mancewa da abu guda eh wannan kamfaninnika masu shan taba hmm. idan aka tare suna aka yi doka sai su bulce nan sai su kirkiro wani abu eh wato sai su zo su samu yara matasa a gane ko wanda tukune-tukun ba su tsayawa in abu ya faru su bambanta dan duma da kabewa da an ce abu a gashi nan kamar yayi ne yana da kyau bai da kyau kawai sai a shiga to wallahi tallahi al'amarin shan taba gara ka sha sigari da ka sha shisha to asko kuna shan abin da ya gayi. dan saboda da kun san da wannan muna dawowa gare ku kun san da wannan ba ku yarda ba Allah wani ya kama mu c'est pas affaire de ça la cigarette la c'est pas bon mais la shisha c'est bon tana mun sunanka Ibrahim Ibrahim Abdul Ibrahim to ka ji abin da mushannin da suke yaƙi da shan taba ya ci ka san da wannan na san da a ni ina nan sha sigari gida na ce taba ne ina nan sha me ina nan sha shisha ba ke min komi ba to to to to aran waran di yanga mai na gosala to ka ko da fari suna na abdurashid eh, na yarda Eh, a ni ban shan shisha amma ina da abokai wanda suke sha to me zaka eh. ce musu wannan abu kana ce eh, ni ni ko suna son suna shan shisha ni ina gani ma ne kaman ba su san abin da suke yi ba paske wani bi akwai produi wa'anda suke hadawa da shisha wannan tana sa har su ma huta da hanyakin su hmm. ka gani wannan sai fa hmm. bon farida a gobe kuma kanan ku to farida ke ya tuka jikin shi ita wannan yar wata ki ta baya ta ce he da shisha ke mi tuka ce bisa kan shan shishan wannan To ni a gani na shan shinsha bai kamata ma ne ba da al'umman tunda sila na jamais été prévu dans nos Kamar le respect eh, mutuncin. Kamar ki a ganin ki mm. bai kamata ba samarin su ma suna sha. Bai kamata Bai kamata ba tunda cikin al'umman mu kakannin mu suka koya mana ba wanga shaye-shayen ba ne tunda in an ce abu bai yi ma yana yana kawo repercussion buskan lahiyar mu kenan ya kamata mu tsaya mu yi tunani to waɗanda suke kawo mana dan me yasa su ba su sha in ba su sha kenan akwai explication inda akwai abin da yasa su ba shi santa mu dai suke kawo ma ita ya sûrement une raison puisque eux c'est lui qui euh, ceux qui euh, contribuent à son importation donc il devrait y avoir une cause nous venons d'écouter des jeunes qui sont contre la consommation de la chicha monsieur Bawa qui a qui est revenu sur euh, les dangers de la chicha pour la santé des jeunes. Quand on parle de ces conséquences-là, qu'est-ce que ça te fait Approche-toi, ma belle. Ça, on a parlé des conséquences de la chicha sur la santé. Non, ça me fait peur. Je prie pour que le bon Dieu m'aide à sortir de la chicha. Ou bien Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Super. Maintenant, aux consommateurs de la chicha, il y a une question que je voulais vous poser. Je vois que la chicha là, il y a des kowa da pipet kin shi ake yi kowa da pipet ga mun sunan ka tunan ibrahim kenan ko cikin group kin ku kowa da pipet kin shi a ah, kowa da pipet epi kowa da shishan shi aha kowa da butalin shi kowa da butalin shi abu ya kai ka sai butalin ka na kanka eh, da ba ya isa da mu wannan nake son ba su ka gane ko ta nake to wannan su ba sa tsanin juna ne ka dauka ka ba wannan wannan ya soka a bakin shi ka ba wannan wannan ya soka a bakin shi eh mana akwai pipet kowa da nashi oh ba sa kwande amma yanzu da ka ji wannan hira da ake yi ça te fait peur in ka tuno da consequences kin koko wallahi tu, tu penses que ça va pas t'atteindre non non hein? ni ina nan ga ma tunani ne abin yana nan ga kenan ta madame mhm. d'ici un peu de temps inshallah on va sortir si tu as envie si tu le veux in shin dai ba kuma ce lamban mu ba ta whatsapp wadda bisa kanta kuna iya aiko mana tambayoyin ku 806854 on va retourner encore à musique Ça se trouve juste après All Over de Tiwa Savage

because of you, eh? I get to go strong. This feeling got me falling all over, all over. something they do me for body, oh, all over. because of you where eh? I get to go all This feeling got me falling something me body, oh. all over, all over. I make you make me. because of you, where I get to goosebumps. la chicha et s'il connaît ses conséquences sur la santé ici à la place Wi-Fi de Niamey Nous sommes avec Monsieur Bawa Denjimo, point focal technique lutte anti-tabac, Issa Iboun de la JEB, Mohamed Souley, AJEB également, association des jeunes pour l'éducation et le bien-être, Farida Boubakar, jeune fille qui intervient dans cette émission pour parler de la shisha to bawa kuma kun yi aiki bisa wannan annobar cikin kasar ga zamu cewa yaya aka yi wai ita wannan shisha rashin sani ne uwaye da mutane ma haka haka mutane cikin unguwa sai a ga matasa sun zama na suna nan suna shan shisha hankalin kuma bai tashi ba amma an ganka da sigari ko an ga ƴan mace da sigari ba a san mara ɗaya ne duka kawai rashin sani shi ya kawo kuma kin gani shi yasa haka nan ne suke sai su ce a in uwaye suka tambaye suka ce wannan menene wanga ba ta ba ce ba sai su ce a kayuwa ga ba ta ba ce kuma ba ta ma mutum komi ba ta da illa da kin ga rishin sani ne kuma ba ba bane ba tunda abu ne wanda yake sabo ne da tun can kasashen laraba ne ko shi abu ne wanda bai daɗe da zuwa ba gani daga wajen indiya zuwa kasashen laraba in gane ko daga ne wannan abu ya taso yanzu har ya kawo gare mu kin san da yake yanzu duniya ta zama kamar gari guda yau sai ka tashi daga nan Nijar ka je Kashin abinda ake yi can wurin in ka gane shi kawai sai ka fada ciki ba tare da kayan nazari ba abin nan mai kyawu ne mai unhwanin ka ne ko ba wanda ba unhwanin ka ba Muhammadu to wato dai abin na gaske shine mu kungiyar mu kungiya ce wadda wayar da mutane don su can san cewa shi shisha wannan yana da illa sosai ma mm. akwai wa'anda sai ku gani kawai don rashin aiki shi ga su sha akwai wa'anda akwai wa'anda suko kawa societe kawa al'umma societe ce batta ba su dama tunda yau yana da daɗi cikin al'umma a ɗoke ka a gwadi kana da muhimmanci amma idan ana gudun ka ana yada ka dole ne sai ka kwashi tsincikin ka sai ka tsincikin ka cikin matsaloli sai ka yi abubuwan da ma sun ka yi adadi hmm, abubuwa da dama cutoci da yawa ne dakwai hmm. ka wasu hepatitis abu be duka abubuwa ne da yake sa cutoci da dama ka gani yanzu yanzu ma an ga maka wannan masu shishan sun kai wajen nawa yanzu mu kilga su anan ga ɗaya anan bas bas da iyaka ga wasu da iyaka ga wasu anan kai anan inda muke zauna ba su da iyaka bas da iyaka duk ba ma shan shishan ba mhm. Ka wa abubuwan da an kayan hadiya hadiya da an cutoci abubuwan da aka gama da ake sa musu ba eh, akwai wa'ansu cikin ruwan nan giya suke sa akwai wasu giya suke sa akwai wanda saman nan inda ake sa wannan produce suke ce ma abun su eh. itatuwan nan danyi eh, da ake eh, sanyawa akwai wanda suna gama abun ga kwaya ciki akan sha to yanzu mu dawo na ga wannan hayakin ya sha muku kai me sai ba wai shi dai wannan hayakin ya sha mushi kai mu ma anan wallahi kawai kokari ne muke daidan to yanzu mu dawo fuskan cututtukan cututtukan kuna iya kuna iya ga mana wasu irin cututtuka ne ke ai ba su da iyaka nazarin da aka yi bisa ga shan taba tunda ita ce karama ma ga shisha wato cutoti kala-kala sun kai fiye da 20 da wani abu babu wani sashe na jikin dan adam wanda taba ba ta taba tun daga gashin kanka zai fara zubewa idan kana shan taba ko kana shan zai zawa ga idanunka ga bakinka ya tai ga makwagwaranka ya je ga huhunka ya shiga ga hanjinka ya tai hadda inda kake bayan gari zuwa hadda kawo babu sashe daya da taba ba ta taba wanda taba ko shisha ba ta taba gani mutane wasa suke ba su san abin da suke ba suna wasa da il semble il semble n'avoir aucune idée eh, de gaskiya des conséquences shi yasa na ce muku ya kamata a fadakar da jama'a a yi tsari na musamman a cikin kasar ga wanda hmm, ta nan kasai a gani kuma yanzu kamar wuri kamar wanga inda matasa suke zama kaga yanzu wannan masu shisha da suke sha suna bon mu wannan hayaki kamar mu ma muna shan ta dukkan mu nan wurin yanzu kun ga ina sa abin ga ina lihiwa paske tunda wannan hayakin da ya to mu ya shiga ga iskan da muke amfani da shi kamar mun sha taba ne mun sha kamar adadin wani adadi na, na sigari ba gaira ba sabab gani eh, da mun sigari ya zaman to abucin wannan wurin ne kuma ya zaman to wannan mutane suna shan taba kusa da shi to wallahi a kwana a tashi in ya je ga likita za a ce mishi to kai kai haka daina shan wato kuma shi ko ba ma shan ta eh, ba ma shan ta ba kake eh shi ko bai taba sha mun gode ma wa'annan wanda muka gayyace su dan mu hira wannan shisha to bayan wannan hira shisha plus à présent à la chronique d'Olivier Merci. Merci. Salut à tous, je vous retrouve ce samedi dans tout ça avec une énergie super débordante parce que c'est le début du mois d'octobre. Pour ce dixième mois de l'année, je vous souhaite beaucoup de joie et de la rage de vaincre surtout. Voici pour vous quelques activités à ne pas rater. Aujourd'hui, à 20h, c'est la grande soirée slam et humour au centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey avec l'artiste togolais Caporal Wisdom comme invité spécial. Pour rappel, c'est dans le cadre du festival Fish Goni et le thème de la célébration est inclusion des personnes en situation de handicap. Culture toujours, la 14e édition du concours international Chansons sans frontières a été lancée. C'est dans 130 pays et l'eau est le thème central en lien avec 10 mois, 10 mots au fil de l'eau. Pour participer, je vous invite à aller sur le site internet de l'événement Chansons sans frontières. Vous avez jusqu'au 22 décembre 2019. Voilà, faut tout donner. Et dans cette chronique, on a promis de tout donner. À présent, on écoute ça. Ça serait une bonne idée d'abord euh, d'informer les gens de savoir qu'est-ce que c'est que ce cancer. Parce que moi a été choisi pour mhm. ce cancer. Octobre rose, moi, je dirais que c'est un mois choisi pour une campagne annuelle de communication, tu vois, destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche de cette maladie. Ce que je peux leur dire, en fait, c'est d'aller se faire dépister. C'est pour prévenir le cancer. Il faut d'abord qu'ils sachent qu'est-ce que c'est que le cancer du sein. Et aussi, il faut qu'ils sachent que les femmes ménopausées sont beaucoup plus prédisposées à cette pathologie plutôt que les jeunes femme, à moins que, par exemple, vous avez des antécédents familiaux de ce cancer, il faut aller se faire dépister ou bien pour soi-même, pour son propre corps. Je suis sûre que les gens sont au courant de l'octopalpation Par exemple, si tu remarques euh, boule sur le sein, quelque chose, ou bien une déformation thoracique sur sa poitrine, ou bien un changement de couleur, tout ça là, mhm. la personne peut vite aller voir euh, à son médecin pour lui expliquer que voilà, quand elle remarque une anomalie ou bien quelque chose d'anormal sur son corps, vous voyez. Oui, il faut toucher les Vous l'avez compris, c'est Octobre Rose, le mois de la sensibilisation sur le cancer. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. Merci aussi à Senisaka grâce à qui cette chronique a a été réalisé. C'est ce même poids sur ton dos, je... les jeunes de la GEP, nous étions avec les jeunes amateurs de chicha et ceux qui ne le sont pas, qui n'aiment pas vraiment la chicha, de Soumouni Hira, parce que wannan shaye-shayen da suke que kan wannan shisha da suke sha a ma a ma an samu faɗakarwa akwai wanda suka fara ganewa tun a nan waɗanda suke tare da mu wannan mushin da ke tare da mu mai bawa mun gode muku da kuka zo kuka amshi wannan kira namu kuma mun gode muku da kuka fara wannan faɗakarwa bisa kan wannan matasan su ma matasan wanda suke nan su ma sun fara aikin su sun sun rabi abokan su ƴan uwan su sun fara musu magana kuma akwai wanda ma sun fara ganewa ko wanda suka ce kai ba masu iya rayuwa he da ita akwai wanda suka ce to su suna yi man hwasa ta tun daga yau rana ga ta yau da muka yi wannan hirar tamu sai gobe kun haɗu da abokin aiki na dondi shi kuma zancen da za a yi bisa kan shaye-shayen da matasan garin loga suke ƙarya ne gaskiya ne tarar shi za a tantance vous êtes fan de la l'émission tout ça la fada envoyez vos questions vous pouvez également recevoir tout le contenu en jeune au 80 06 88 54